الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا برنا ثلاثة برن إشرين بشدة قوة شوال هجرة بولي غزالي هدود عمين دبكوي بيدات إلى درن قوم شاهدون قوة أبريل إسلام miladiya 2026 da Allah malaukakin sarki cikin ikon salamin narsa ya ba mu damar haduwa a wannan majalisi namu na karatun raudatun nazir wa jannatul munazir cikin ilmin usulul fiqh da kuma karatun mai zanen zahab sai suna da shirin al'arab cikin ilimin al'arab bayan hutun azumi da kuma hutun sallah mun gode wa Allah kan wannan karatunmu zai tashi daga fasli kan fasli bismillahirrahmanirrahim الأمر لجماعة يقتضي وجوب وجوبه على كل واحد منهم ولا يسقط الواجب عنهم بفعل واحد منهم حكى عنوان وان مسألة تكي مسألة رئيسة الأمر لجماعة أمرني قوة جماعة ko umurni zuwa ga jama'a umarnin shari'a zuwa ga jama'a kuma wannan yana iya ma wato abin nan tabbatuwa akan koma dukkan hullobi umurni ga jama'a ya tabi wujubahu ala kulli wahidin minhum na'am na'am

a ya sa domin ya ƙara abin nan ya ƙara mutane sauƙin fahimtar maudu'i eh, kusan da maudu'i yake magana gaskiya na magana ne akan eh, da ake kira farillan kifaya umarni ga jama'a idan aka yi ba da umarni ga jama'a wannan yana wajabta wa kowane daga cikinsu ko kuma baya wajabtawa ko wanda ya daga cikin su a in sashin su ya dauke wa sashi wannan shine asalin fardo ke fara saboda ka wannan babu yana da alaka da shi sosai to almuhim dai al'amru li jama'atin umurni ga jama'a ya tabi yana wajabtar da wujubahu wajibcin wannan umurni ala kulli wahidin minhum a bisa kowanne ɗaya daga cikinsu wala yasqutu alwajibu anhu wajibcin da umarni ya sabbaba ba zai rabu da su ba ba zai faɗi a kansu ba da fi'ili wahidin minhum ta hanyar wato aikin da mutum ɗaya kawai zai yi daga cikinsu wannan shine asali saboda haka duk umarni daga shari'a wato daga wahayin alkur'ani ko wahayin sunna ga jama'a to shi wannan umarni ya shafi kowanne ne daga cikinsu ba za a ce ɗayansu in yayi shi kenan sauran su huta ba wannan shi ne asali misali Allah yana cewa wa aqimus salata wa atuz zakata warka ma'ar raki'in kun ga umarni cikin ayan yana da ya kai wajen hudu ko wa aqimu ko uku wa aqimu as-salata ku tsaye da sallah ku tsaye da sallah dukan kowa tsaye da sallah ya zama wajibi akan kansa, ba a cewa yanzu idan makwabci na yi sallah ni ko bai yi ba an dauke min domin me al'amru li jama'atin yaqtadi wujubahu ala kulli wahidin minhum haka nan da Allah ya ce wa atu zakata ku ba da zakka har yanzu haka dai cewar ka umar arraki'in ku yi ruku'i tare da masu ruku'a nan ma asalin lamari ya shafi kowa da kowa ne misali a cikin suratul ali imran Allah madaukakin sarki yana cewa ya yi ayyuhal ladina amanu taqullaha ittaqullaha ittaqullaha inna al-amru li jama'a na'am ya shafi kowa da kowa na'am ya shafi kowa da kowa ba ka cewa idan ƙaninka ya yi zamanto mai takwa kai ko ba kai ba bai shafi ka ya shafi kowa da kowa haka da Allah ya ce wala tamutunna illa wa antum muslimun wala tamutunna ya shafi kowa da kowa na'am ya shafi kowa da kowa wani ba zai daukewa wani ba haka da Allah ya ce wa atasimu bi hablillahi jami'an ya shafi kowa da kowa na'am ya shafi kowa da kowa da Allah ya ce wala ta tafarraqu ya shafi kowa da kowa na'am ya shafi kowa da kowa da Allah ya ce wadhkuru ni'matallahi ya shafi kowa da kowa na'am ya shafi kowa da kowa idan ka dawo suratul ma'ida Allah madaukin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud ya shafi kowa da kowa na'am wannan umurni na cika alƙawari ya shafi kowa da kowa da Allah abin nan ya kawo hani da ya ce latu hillu sha'irar layi nan ma ya shafi kowa wannan hani domin hani wani lokaci tambar umarni yake shi ma to haka dai za ka riƙa samu da Allah ya ce nan cikin sosul ma'ida wata awonu alalbirri birri wata ya shafi kowa da kowa na'am ya shafi kowa da kowa da Allah yake cikin suratul anfal ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi wa lirrasul ya shafi kowa da kowa ya shafi kowa da kowa to wannan shine shine asali saboda haka al'amru li jama'atin yaqtadi wujubahu ala kulli wahidin minhum wala yasqutu ba zai fadi ba menene ba zai fadi ba alwajibu shi wajibin anhum gabarinsu Hmm? bi fi'li wahidin minhum ta hanyar aikin ɗaya daga cikinsu? ba za a ce aikin ɗaya daga cikinsu ya isan musu ba illa an dulla dalilu an fahimta sai in wani dalili ko na lafazi ko na ma'ana hmm? na samu wani dalili da zai nuna cewa wannan umarni na jama'a fa ba ya shafi kowa da kowa ne ya shafi wasu to shi kenan wannan saboda wani dalili khariji hmm? to sai a ce a ah, sai shi gina wannan bai shafi dukkan mutane ba ya shafi su wane da wane ne ko kuma an mutum da ya ma yi shi kenan ya ɗauke wa sauran shi ne mana illa an ya dulla dalilun au yari da tsabo bi ya ko kuma wannan umarni ko magana ta shari'a ta zo da wani lafazin da shi wannan lafazi a bisa tsarin luga baya game kowa da kowa an fahimta to kare kuma shi ke na dama wannan ba matsala dama riga an san cewa wannan lafazi ba lafazi ne wanda ke game kowa da kowa ba ka kauli ala kamar faɗa Allah maɗaukin sarki da Allah ce wal takum minkum minkum min kum minkum ba a haɗa kowa da kowa sashin wasu ne minkum daga cikinku su kasance wasu daga cikinku su kasance kaga ba dukkanku ba yawwa waltakun minkum ummatin ya dauna ila alkhairi wa na bil ma'ruf har zuwa ƙarshen wannan aya da aka sani a cikin suratul ali imran fa yakunu farba kifaya a wannan lokaci sai ya zama umurnin a kira umurnin da suna farilla da wani ke isar ma wani shine ma'ana kifaya to isarwa isa an gane idan wani sashi yayi to ya isar ma wani sashi wanda aka ce a samu wasu daga cikinku, a samu wasu al'umma daga cikin umma wata al'umma wata ƙungiya wata jama'a duk dai wani group hmm? za su zama su yadda ƙuna yin alkhairi wa abu na bilman ma'ruf aikin su shine da'awa kira wa'azi wa'azi ba a waje ba kan kowa ce kowa sai yi wa'azi a <laughs> ba abin nan wasu mutane ne masu wa'azi idan wasu sun yi to kenan kuma sun ɗaukewa sun ɗauke wa wasu saboda haka samarin facebook sai rika mai da hankali kada wani abu ya zo na ƙasa a samu wasu mutum ɗaya ko mutum biyu ko mutum uku sun yi magana kuma a ce kowa ma sai ya yi kuma duk wanda bai ba kuma a ce to ai gashi nan yi malam me yasa da zuba ka ce komai ba <laughs> a'a ba <laughs> ai wani ya faɗa shi kenan me yasa kuma za ka ce kowa kuma sai ya faɗa hmm? kuma a samu wannan a facebook ana samun ɗan taratsin facebook kenan ba ma hankaltan ba za a ce ai ba mu ji kace koyo ba a ah, su don bai sai na ce bayan ga wani ya ce ko ma ga su wani da wani sun ce ya isa eh, amma kuma na faɗa ma ba laifi ba ne ko faɗa ba ba laifi ne ba a wannan a duniyar ma ta ke ta fa'in kila Abin da ibnu ma ya faɗa shine zancen da ya zaɓa, to amma ta yi wani ya ce yana da ta cewa a wannan bayani da ya yi. Ya yanzu zai kaddara maganar mai magana sannan kuma ya da amsa fa in idan an ce ma haqiqatu fardul kifaya menene abin da ake kira fardul kifaya ko fardul kifaya shin a huwa wajibun alal jami'i wa fi kudu zafi al-ba'd shi farko kifaya kam shi kam shine abin da yake wajibi akan kowa da kowa ga asalinsa amma in sake suka yi to shi kenan sai su ɗauke wa sashi amma a asali ya shafi kowa da kowa sai dai in sashi suka yi to sun ɗauke wa sashi wannan kan shi ne fardu kifaya? Hmm? am ala wahidin ghairi mu'ayyan ko ko fardu kifaya duk aka ce fardu kifaya abu ne da aka farabta shi kan mutum daya amma kuma ba ayyana shi ba saboda haka duk wanda yi to ya zama wannan mutum kenan haka abun yake asali ko ko a asali lafazin ya game kowa da kowa ne amma idan wani ya yi ta shi kenan ya ɗaukewa sauran ko ko a tun tashin farko umarnin yana kan mutum ɗaya ne amma shari'a ba ta ayyana shi ba saboda haka ana jiran ya ayyana kansa yana yi ta shi ke ya ɗaukewa sauran cikin biyun nan menene hakikanin abin da yake shi ne farzu kifaya wato misali yace kal wajibin mukhayyar kamar abin da ake kira wajibi wanda aka ba da zaɓi cikinsu. ai kaga misali yanzu kamar kafarar rantsuwa abu akwai khiyar an wajabta maka abubuwa guda uku amma kuma kana da zaɓi ka ɗauki ɗaya daga cikinsu فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تدعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقب كفارة mai rantsuwa wanda ya jinsi kenan ya karya rantsuwansa ya kasa cika rantsuwansa ya ta'amu asharati masake ciyar da miskinai goma daga tsakatsakin abin da kuke ciyar da kanku da shi ɗaya kenan aukis watuhum ko ko muskinai goma ɗin nan ba ciyar da su ba a musu sutura in maza ne a musu sutura irin ta maza a ce akwai hula akwai riga akwai wando misali in mata ne a ce akwai ɗan kwali ga mayafi ga doguwar riga ko mu ce ga zani hmm? ga zani da riga da kuma mayafi har su kai goma autare raƙaba ko kuma ‘yanta wuya mutum ya ‘yanta bawansa namiji da ya mallaka ko ko kuyangansa mace da ya mallaka duka ana kiransa raƙaba kowane daga cikinsu kaga wannan ana kiransa alwajibul muhayyar wajibin da aka ba da zaɓi abubuwa ne da za a ambata maka biyu ko uku ko hudu ko fiye da haka a baka zaɓi duk wanda ka zaɓa dole dai ka zaɓi ɗaya an fahimta to kaga alwajibul mukayyar yana kama da alwajibu ghairul muayyan wajibi ne amma ba ayyana shi ba saboda haka yanzu an bar wa mukallafi ya ayyana shi shi yasa ce annabi in ka dauke shi shi farzu kifaya kam yana zama wajibi ne akan dukkan mutane amma kuma da ɗaya yi shikenan ya dauke musu wajibi ko tun tashin farko ana wajabta shi ne amma ba za a ayyana wa kowa ba amma mukallafan duk wanda ya yi to shi kenan ya ɗauke wannan wajibci ko kuma dai shi farko kifaya kam am wajibin koko shi wajibi ne alaman hadara duna man gaba. wajibi ne a kan wanda yake nan lokacin da umarnin ya zo banda wanda baya nan a lokacin da aka yi umarni ko dai baya nan an haife shi amma yana wani gari baya nan ko kuma ba ba ma haife shi ba sai in ya zo daga baya misali an fahimta ka hadir janazati masala kamar wanda ya halarci janaza misali dole ne a yi sallar janaza amma ba don dukkan mutane ba to a ce janaza ita tana zama wajibi ne ga wanda ya larki. ya larki wato janazar ta faru sa'an nan kuma yana nan yawwa shi ne mana man ka hadirin janaza ibn qudama yace idan wani yayi wannan tambaya to banin da zamu yi kullu sai mu ce bal wajibun alal jami a kamar yadda na faɗa ne haka abin yake في فرض الكفاية واجب ني على الجميع إذا أكا أمبتيشي تواجبين أكا قوة لقوة أما ويسقط بفعل البعض سيدينا فادوا تمي تهنير ين ساشن سفيش ساشن متعنى سفيش ينا فادوا تهنير ين ساشن بحيث لو فعله الجميع ta yadda inda za a kaddara dukkan mutanen za su yi shi nalal kullu thawabal fardi kowa za a ba shi ladan wanda ya aikata farilla an fahimta za a ba kowa mai ladan wanda ya aikata farilla amma ka ga da an ce wajib ne a Larairin muayyan ba za a ce dukan aka yi kowa zai samu wanda ladan na farilla ba an fahimta amma aka ce wajibi ne akan kowa amma in sashi ya yi ya ɗauke wa sashi to a lokacin da dukkansu kuma suka yi ta kowanne ya zame yana da ladan aikata farilla yawo tana u sannan kuma da za a kaddara dukansu ɗin su ki aikatawa to amma al aljamia nan ma zunubi zai game kowa da kowa da cikinsu sannan wa al imamu ala tarki shugaban mulki shugaban ƙasa ko wani wanda yake wakiltansa shugaban gwamnatin islama yana da daman ya yaƙe su akan barin wannan wajibci da suka yi yawwa wasu ƙotul fardu biduni adai mumkinun kuma wannan ba wata matsala ba ce to wani zai ci ato kaka za a ce wajibi ne akan kowa da kowa amma idan sashi yayi kuma a ce ya faɗi akan wanda bai yi ba a ɗauke shi kamar ya yayi ibnu mace ce wannan ba abun mamaki ne wato suqutul fardi faduwar farilla bidunil ada'i ba tare da mutum yayi aikin ba wani abu ne da ke yiwa ba za a ce ba zai iya yiwa ba hmm? domin abun yana iya yiwuwa ta hanyoyi in ma bin naski aw bi sababin akhara ko dai ta hanyar me ta hanyar an yi naski a ce tafi kasuwa kafin ka tafi a ce zanna ma abin ka yarka ta an fahimta Kaka farilan ta faɗi a kansu kuma ba wai tare da tunani ba kada ka yi din zanna abin ka kada ka yi kaga ya soke tafi ya yi naskin tafi kasuwa ko da sababin akar ko kuma sabon sababi da ba annabi ibrahim alaihissalam an umarce shi da ya menene ya yanka ɗan kafin ya yanka ɗan wannan farilla ta faɗi an gane domin me an fanki ɗan da menene da wani abin yanka babba da zurfin abu kaga wannan shine bi sababin akhar kuma ba za a tumi annabi Ibrahim akan ce ba da farilla ba ya ba da farilla amma ba za a ce za a rubuta masa zunubin bai farilla ba a farillan ya faɗi tun kafin a aiwatar da shi saboda wani dalili dalilin kuwa ne Allah madaukakin sarki ya fanshi annabi Isma'il da wani rago da ya kawo annabi Ibrahim ya yanka amma lijabu ala wahidin labi aini fa muhalin to amma a ce za a wajabta wani abu akan mutane amma kuma mutane ba za a ayyana su ba yace wannan hankali ba zai kama shi ba ya faruwa wannan korarren abu ne me yasa li anna al mukallafa yanbaghi an ya'lama annahu mukallafun domin dukkan wani mukallafi ya dace a hankalci kuma tabbas a shari'ance ma ya san cewa shi mukallafi ne wa iza menene wa iza ubhima alwujub idan aka boye wajibcin zan yaran kaga ba zai sani ba kenan in ko bai sani ba kenan abun ba zai zama wajibi a kansu ba yawwa bi khilafi ijabi khaslatin min khaslatayn wannan ko yana da bambanci da a ce an wajabta abu ɗaya cikin abu biyu wato a baka zaɓi kamar yadda aka fara rantsuwa aka wajabta maka abu uku aka ambata amma ɗaya aka wajabta maka cikin abu uku hmm? in ka kasa samun duka abu uku shikenan sai ka koma alternative shine mai azumin kwana uku wanda da yawa suna kure yanzu sun tashin farko ma sai ga cewa azumi ne za su yi a duk wani wanda kafara ta kama shi kuma yana da iko ya ciyar da miskinai goma ko ya sutotar da miskinai goma ko ya yanta wuya sannan bai ɗaya daga cikinsu bai dai azumi kwana uku mai sunansa ya yi babu an fahimta ba da lada bai ko kuma dai kafaran dai bata kawo ba yawo shi ne ma na bi khilafi ijabi khaslatin a khaslatin wani abu an fahimta min khaslatayn daga abubuwa guda biyu fa inna taqira fihima la yujibu ta'azzur al domin abin nan ba da zaɓi cikin abu ɗaya cikin yin ɗaya cikin abu biyu baya wajabtar da wato baya wajabtar da rashin iya zartar da umarni an gane to ƙarshen faslin kenan ko alhamdulillah